ya faɗi rai yake kuma ga inda yake zai iya kawo da kai da wannan dan abin adatan ga al'ada da zuba hutu a yi sana to ya lubince shi ya yi cikiyar mai shi har tsawon shekara guda shi ne ta ayyuki irshad shi ne ka ce ko wani ya ga wani abu na wanda ya fashe shi in shadu ta'arif shi ko ba cewa za a yi wayar da kaza ba ana iya in kuɗi ne za a iya ɗaukar jakan da suke ciki da injiyan da a da bakin da sai a kai ta kamar koma masallaci a sarkari ba da gudun ba ko koma kasuwa wurin dai da mutane suke yawan gujewa to za a zai a lokaci lokaci za ka je ka ajiye in yamma ta yi ba wanda ya zo yi magana ka ɗauki za ka za ka yi kai lokaci lokaci har shekara ta cika da haka da ne gwargwadon iko ba kuma kar ka mai da wannan shi ne aikin ka ba lokaci lokaci ne min dai mulalamatin ba tare da yi kullum kullum ka je kai ba ba koyo shi ba

watanni da yake ya yi masallaci gamewa yana yi wa ce wata uku ko wata shida shi ma ba kullum kullum ba idan an yi sanarwa yana yi wa ce duk wata a yi so ɗaya ko so biyu ko so duk wata ya an ka yi ta uku a wata kuma sai wani wata ko uku wani wata ko. uku yana yi wa cikin wata uku a yi sau tara ya wadatar ko kuma a ce abin nan sau goma sha sha nawa kenan sha takwas wata shida eh, eh eh zai zai wadatar in an yi haka amma wannan da gani na idan ba rubutun kyau ni ne na faɗa za ka ga gani na yawa yana ada idan ya mai da ita ta in da ya tsinto ya taho da ita gida sai ya ji labarin aikin da aka zai ɗauka ya mai can bamina indiya ya ɗauko ya tore ita gida da aka ce a ah, wani da shi aiki ya same ka ce nini ya yi kaji kaji abin da za ka yi ta abin da lokacin wannan ya ɗauka ya ce ya kai ta inda inda an ka yadda ya ce aji ya dawo a ce to in mai ita ji labari sai zo kai tsaye ya gane ko to ya biya shi illa an yarfa a sai in ya ɗauke ta ne ya bayyana a don ya bayyana ya ɗauka don ya bayyana to in tabbata cikin wannan halin kanin shi a nan bayyana da ba zai biya ba wala ya sabu alaina kuma lokacin da zai bai ji tsoron wato ba ya jin tsoron wani ya zo ɗauki bai za za a manya a rufe ifasa haure ka a dafa a ilayya idan wanda ya san ifasa a jakar da ke kira kudin wani ka da hada ya biya tsamrin bakin jakar to sai wani ya zo ya ba da kuma ya ce wannan jakar da wannan igiyar na wani kaji kaji kaji kaji kaji kaji da aka yi ji lalle eh lalle wannan mutum alama ce yadda kuɗin nan da ba a yi da sai ya ji tsamrin ko babu ce ai shekara ko ne wannan bayani don kila yana yi wa cututtukin da ake cikin rawani ya fasu kuma na yin iri kaza da musulunci da wazo da ya ko kowa ga filin da zai iya ba da cewa da kai kanka don kai ma sai ka kwanfan dukanin ka gudu ko da yana yawa da wasu yan duwa su ko da yan wasu abubuwa haka eh, duk zai faɗi bayan karantar mutunta idan shekara ta ƙare shi ne zamanin shekara ya cika a bisa ha amana tantu sai ya ajiye ta babu magana talla sai ya ajiye ta wurin amana bai wata halaka idan ya halakar da ita har wata sadaka da ko ya sadaka da ita bayan shekara da nuna zai biya inda ita ya eh sai ya biya illa ma ya turu ul da ilai sai dai irin abin da zai saurin lalacewa ne zai saurin faci wannan sai a sai da abin tataccen raƙumi wala ya rubu da kai ba za ka ta san mara tataccen raƙumi ba don bai da buƙatar ka ganam idan kuma tumaki ne ya fito ganani in suna kusa da wata wasu garken tumaki au imaratin kun suna kusa da karkara ya dumma idan sai ya kora zuwa karkarar san ba kusa da tumaki ba ne ba kusa da karkara ba ne cikin daji ne ya kula sai ya kama ki yanka ya ci yana an kira kuka akwai a cikin daji ko tunkiya suna in malaka wa in ya wa in maligi ko ka ci ko wani ka ya ci ko kura ka ci ya zina ne kukan da zau da ka in ka ji akwai a cikin daji kungumin daji babu gari ko ina to sai ka ce Allah ba ka sai ka yanka hmm. ai ta sadaka da ko kuma ya sadaka da ita wal baqaru kal ibri an ce sa'alwa ita ma kamar rakumi ne wakila kalgana an ka ce a ita za a dawo da ita layin tumaki sai ita tana da sunna biyu tana da hakuri jin kishirwa da yadda tumaki amma ba ta kai na rakumi ba kuma tana iya kiwo abinci sama inda raƙumi abinda inda akuya ba ta iya kiwo amma ba ta iya kiwo inda lakuni ta kiwo ke za aka ce ke na za a mara ta ko ta ce a ɗauke ta kamar lakuni wani wuri gyara to rabi na bukata da ya samu ya bada ita haya don ta samu makanta abincin da ba ta ci eh, kamar a abin nan taruwa ke ko zaka kai tsintuwa to kana iya bada ita haya a rinka aiki da ita don a samu abin da za a kai mata abinci warar ku da ma'an faka kuma idan ya tsawo shi mai ita in ka kashe kuɗi wajen kai mata abinci kana iya cewa sai ya biya ka ya kama kai. Wani kuma da kawai hukun muje kuma za a karbi magana sai idan ya faɗi abin da ya kamata yadda ta ci kaza aka diba cikin kwanakin nan ko lalle yana yi wa ta zanta ciwon nan abin da za a karbi magana wani rabbi aiki lamu ha kuma ita ya samu in yi jikacin ya kanta ya ce ka riƙe eh, akwai a ce mata wuce dubu ɗaya da ɗari biyar ba an ga ke ta dubu biyu ko dubu uku <laughs> eh, sai ya ce to ka riƙe wala hu islam ya ni ya samu ya miƙa ma mai mai mai ce da ita ita ba za ko ko ya kalli abin ta yi wa dafin na makashi ya biya shi kuɗin da ya kashi na'am eh kama wanda aka samu a daji eh ne shi wala ya ga shi ba ha ana zuwa cikin gari sai na gari sai na shawara shi ke ne sai ya kama ya biya su kuɗin wahalar ta wata can in kira in ka biya kuɗin mota da can kan na kawo sai ya biya kuɗin mota ana ba da kuma ba kuɗin wahala ana ba da kuma ba da ba da biya kuɗin an ce ta ce abu an tsariya shi ba da take ruwa da shi wato abin da baka iya halaye da shi ka ne baka iya kau da kai kai zama tunsa ruwa abin da rai take ruwa da iyi ne ga al'ada na eh, ita ya ɗauka don ya je ya yi bayani ya maida dama ba ya ɗauka don yi shi na ya tsintuwa ba to lokacin da ya dawo da ita bai jin tsoron wani ya zo ya ɗauka kibiyan gada ake haihuwa ana yankuwa wato in ka gani wato wajibi ne ga al'ummar musulmi gaba ɗaya in sun ga irin wannan ɗan to in ba su ɗauka ba sun yi tarayya dukkan su cikin laifi amma in guda ya ɗauka ya ɗauke na sauran eh in tuwa irin wannan wato kenan gidajen social welfare suna daga cikin abubuwan da musulunci ya tanaza ya ce ke da shegu na sarki da ta mai daidai yana ganin an zahe da ta hanyar zina da ba babu kyau sai in ce ya su domin akwai wata mata wadda ta zo wurin manzon Allah da ke sallallahu alaihi wasallam ta ce wannan cikin da ta yi cikin zina ne tana so a tsarkake ta a samun mata tsarki na musulunci annabi ya kira waliyanta yake zai gida ya kula da ita har lokacin da je wato ya kyautata mata da ya tana da cikin zina ya ce ya kyautata mata ba wai ya rike ta ɗaya ba ya kyautata mata da lokacin da ta haihu sai aka taho da ita ga ta ta haihu jikinta na rawa tana son a wanke ta annabi ya ce akwai mai sha da ɗan nono aka ce babu ya ce to a bari sai ta yaye aka mai da ita ta ci gaba da ba ɗanta nono sai da ta isa ya yi ta hamma don ta nuna ma annabi yaron nan ya wadatu da abinci ne ta kowai na akan hanya ta sa yaron ya riƙe yana cizon abinci an ka da manzon Allah sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi jariri aka ba waliyan ta masu kula da shi ita kuwa aka ɗaura masu tuwalin jima an ka je ta ta mutu annabi ya mata sallah rana me yasa annabi bai sa an je ta ba da tana da ciki saboda cikin nan me yasa annabi bai sa an je jere ta bayan ta haihu saboda jariri an gane ko yawa da haka yanzu bala'in da ke biye da mu a nan ƙasar ‘ya'yan musulmi suna nan suna yin irin waɗannan cikan nan sai su je su haihu yar idan sun ka yadda sai a tsinci waɗannan ɗiya a kai gidajen social welfare sai kiristoci su je su yi application su karɓa suna tarbiyyar yaro suna cewa ubanka da uwarka duk musulmai ne sun ka yadda kai har yaro ya girma yana jin wannan kalma sai ai Hausa ba su da kyau ba mutanen kwarai ba ne addinin musulunci ba shi da kyawu yanzu addinin da ya umarni a yi haka ai ka ga ba addinin kwarai ba ne yaro jariri ya tashi hannun arna yana jin irin wannan kalma saboda haka irin wannan ya yi 'ya'yan su fita za ta haɗari ga addinin musulmi saboda an yi tarbiyya kai akan kiyayya da musulmi da musulunci wa'azin da za ka yi mai ya gane gaskiya ya dawo kan shari'a wannan yana da wahala to me yasa saboda mu musulmi mahi yawan mu ba mu za abin da musulunci ya kwanta ba na rayuwa ba mu sani ba sallah ɗaya muka yi kullum muna masallaci da a yau kamar mun ce zuwa Allah. amma ainihin rayuwar ta musulunci gaba ɗaya ta hinna haka Allah na haka bira wannan shi ne ga wannan babu yana magana ne akan jarirai waɗanda an kai suwa ko suna da ubanni ko ba su da illa an ya kafa alaiha sai dai in shi wanda ya ga wannan jariri yana jin tsoron in bai ɗauki wannan jaririn ba jaririn zai mutu ko zahira rana ya kashe shi ko sanyi ya jibu to ya tashi daga fardu kifaya ya zama fardu ain ya tashi daga fardu kifaya ya zama fardu ain wannan fardu ain ne ga wanda ya je irin wannan jariri kuma ya tabbata in bai dauke shi ba zuwa wani dan lokaci kaɗan zai mutu to ya zama fardu ain a kan sai ya dauki wannan jariri wannan buƙatu min mali ya cin abincin da zai ci zai a za a ɗiba cikin dukiya kai shi yaron shi jaririn cikin dukiya ta za a ci da shi hayar girma bayan lam yakun idan ya zan bai da dukiya fa ba fi mai girma da sai a ɗebo daga bai girma ne a ba mai kula da shi ya ci gaba da ciyar da shi an shi balaga bayan lam yakun to ya zan babu bai girma ne din ba in ya zan babu bai girma ne ba alamun ta kiɗi ya waje ba ciyar da shi akan wannan da ya cince shi wala rujo ala kuma in ya ciyar da shi don ya balaga ko ya zanna kamaroniya ba zai ce to ni mani ciyar da kai na kai da kaza ka biya ni ba don Allah wala ya rutu kuma bai gado ne shi wanda ya tsinto shi bai gado wannan tsintaccen wama nustala haka wanda ya zo daga baya ya ce ɗanai ne ya riskar da shi da shi ya ce wannan yaron ɗana ne bi bayyana ta ya kawo shaidu cewa aka samu shaidun cewa lalle dan shi ne ya yi kabili shi ke nan sai a rikar da shi da shi walau hijriyan ko da kahirin amana ne ta yace shi a ganin shi ko yana liman misali ko na wani babban malami ko na wani babban alhaji ita haka dai dan shi wal asali kuma irin wannan da abinda asali kuriyatu ne da ne ba bawa bane wa islamu kuma musulmi ne ba kafiri bane illa an yi wuce da bi qaryatin la muslima biha sai dai an samu cikin garin da ungomin garin da babu musulmi ko ɗaya aka samu cikin garin to nan ne za a ce ba musulmi bane amma in musulmi gidan musulmi guda a ko za a ce dan sulmi wakila an ce in iltaka musulmin ta bi abu. to ko da ungomin garin da ba musulmi idan musulmi ya cinkai to ya bi musulmin ya bi shi ga addini wa ibnu tabi'un li addini jariri kuma yana bin ubansa fi dini ga addini wani ummi yana bin uwarsa bil hurriyati war wajen yanci da bauta wanda duk uwa ta take baiwa to bawa ne wanda duk uwa ta take iya ɗa kowa ya haife shi wallahu a'lam Allah mun sani. na'am Eh? eh eh eh kun je gidan rediyo ya eh. mun gama bayanin za yi na da wani na kuma kai da mai zama cewa eh ai haka yake duk abin da aka kai musu cikin aminci yake kuma da aka kama kai musu ake eh kuma galibi ba kai musu kayan kake ba kai kakan aje kayan wajen ka sai a kai musu sunanka da address ɗinka ka eh, na eh eh eh wani wani baki da kyauta wa sadaka da sadaka wal umra da rayarwa wal ba da jirani in jiraka ikirari shine ka ce wani na bi na kaza shi ya ikirari kyauta ka ba mutum wani abu don dankon gida ka ba mutum ya zauna tsawon rayuwa ce shi a umra rukuba kamar abokai biyu su yana da gida sai su ce to yanzu wani da gidanka da nawa idan ni nan mutu kamin kai da gidana da naka duka riƙe idan kai kan mutu kamin ni da gidanka da nawa in riƙe shi an rukuba jilata wa in jilata ka <laughs> kun gane ku yanzu za mu samu bayanin waɗannan hukunce-hukunce eh, guda biyar cikin wannan kitabi wanda a gaban na rayuwa ka ba mutum wurin zama tsawon rayuwa ta rayuwa rayar da mutum wurin zama tsawon rayuwa ta jira ni in jira ka ko jira wa in jira ta ka waman itarafa bi haƙƙin wanda ya mulki da haƙƙi cewa na da abu a kaza a kai na to wannan abin ya lazimce ɗauke shi ya ba wannan wanda ya ce yana bin sa Wai da ubi tafsirin majbuni ilaihi kuma an dawo gare shi wanda ya ikirari don ya fassara abin da an ka jahilta in ya ce wani na da wani abu a kaina to nina na shi zai bayani wani na da wasu kuɗi a kaina ya haɗu kuɗin amma nawa ne shi zai yi bayani shi za a tambaya ya faɗa wani da rahima wa na nira in yace lahu alayya da rahima ko lahu alayya da nira talatatun da kalmar larabci uku ke dinare uku ko dirhami uku walau kala kasiratun da ya ce lahu alayya da rahim kasiratun ko da naniru kasiratun bakila arba an ce hudu ke wakila tis'atu an ka a tara ne don shi a ƙarshen wannan adadi wani ƙaunihi haka idan ya ce kaza ya ce lahu alayya kaza dirhaman ishiruna ishirin kenan don dirhaman ne na ashirin daga 20 har zuwa 100 ishiru na rajulan talatu na rajulan arba'u na rajulan hamsu na rajulan sittu na rajulan saba'u na rajulan samanu na rajulan tis'u na rajulan sun zan fiya ƙarshe ke da za a ɗauka aƙal shi ne ishirin waka za ka za babu abin nan babu wawo tsakani wa kaza kaza babu wawu ko eh yawwa kaza kaza ada ashar goma sha ɗaya kenan kaza ahad kaza ashar babu wawu tsakani eh ahad ashar tarkibi ne babu babu wawu tsakani sannan kaza wa kaza da wawu إهدي وإشرون إشرون بأيكنا إهدا وإشرون جام أحد عشر إيه نهركو إيه إيه نهركو كذا كذا باب واو آه, آه، نهركو نبي شيء كذا وكذا إيه شيء إيه إشرون إيه إشرون إشرين kamar yadda yake din ihda wa ashiruna ba ka ja ihda ashiruna dole sai ka sawa wal adadi to can ku babu wa wal adadi don ahada ashara babu wa wal adadi zakani an gane ahada ashara babu wa wal adadi ihda wa ashiruna akwai wa wal adadi don haka wancan siga sai kaza kaza ahada ashara kaza wa kaza ihda wa ashiruna wato ya zan ɗaya. walau ƙara alfun wa dirhamun da ya ce lahu alayya yana da dubu da dirhami a gare ni lam yakun dirhamu bayanan bil wannan dirhami da ya ambata bai zama bayanin dubu sai a ce to mun je yana da dirhami a kanka da dubu na ne za a tambaye shi dubu ne ba a cewa dirhami dubu da ɗaya bai zama wannan ɗayan ba ta zama bayanin dubon sai a tambaye shi wakila an ce in kana jawabar da'awa in ya zan jawabi ne na da'awa kamar ya ce yana da wasu dirhamai a kai na an ka ce nawa ya ce alfin wa dirhamu ba bayanin to na ya zan bayanin sai a ce dubu ɗaya da ɗaya wala a ƙarra bi in fi ayin da ya ce yana da wani abu cikin jaka a wurina to shi kenan sai a bashi abin wani duk gana an anha idan ya zan bai da bukatar jaka sai ya karbi kuɗin ya bar zakar wa illa in kuwa ya zakar yana so labe ma da kuɗin da jakar duk dole a bashi na'am in kaza kaza babu shi ahada ashar na gaba shi adda wawo babu wawo ya na farko babu kaza kaza kuru ba wawo tsakiya ba wawo na tsakanin kaza da kaza shi nake magana hamshuna rajulan har zuwa tekuna ashirin din ne in ya wani ƙaunihi kaza dirhaman yana da dirhami wato kaza na dirhami to ashirin kenan shine mai bayanin tamyizi ne na ashirin lahu tikkun wa na ne na ashirin ishirin kenan ka gani ina shagata ku bari wa kaza kaza wa kaza kaza wawan tsakanin kaza kaza shi babu in kana da shi in akwai shi babu shi in kuma babu shi to haka yake to in akwai wawan tsakanin wa kaza kaza kaza kaza din babu komai tsakanin da na farko an gane sannan sai gaba wa kaza wa kaza na biyu eh ko wa kaza wa kaza ko ko kaza wa kaza eh dawo 20 mutum ya toge mahi yawa wal akal ko kuma ya toge mahi kankanta wal musawi ko kuma ya toge daidai wato yana da ɗari illa ashirin yana da ɗari illa tamanin yana da ɗari illa hamsin eh to waɗannan da ya toge ɗin su Abba su ce gane ko kamar ɗari ba ashirin ɗari ba hamsin ɗari ba tamanin yana da kaza cikin jaka a wajina eh. eh shi mai kudin ko mai abin in bai son jakat to sai a bashi abin a rike jakan in ko har kai yana so to sai a miƙa mashi Shi ne lazima ha hamsin ni a rabin ɗari to ka je da ni ce ba a'a a akalla ce cikin ɗari ishirin ha hamsin ha hamsin ga Allah sun da ake karatu ku bar tunanin wani abu ku yi ƙoƙarin abin da ake karanta mu gane don shi a karatu yawwa ومن ganin الجنس kuma yana ana iya togo daga wani jinsi ka ambaci wani abu sai ka yi togo da wani eh kamar ka ce ba shi da shanu a kai na sai dai raƙuma an gane ko shi ne dai jinsi wa huwa min al-insati nabiyun to shi in kan tabbatar ka kore kenan wa min an-nabi in kuma ka abin ne. in ka tabbatar ka kore in ka kore ka tabbatar in ka ce malahu ba shi da komai a kaina ka ka kore sai ka ce illa kaza to kaza a akwai in ka ce yana da abu kaza a wurina ka ka tabbatar illa kaza to wannan da ka fara ambata babu lahu alayya mi'atin illa khamsin to babu ɗari an biya akwai ka gane ko eh marra da da alfin marra da ya ce zaidu yana da dubu a kaina yana da dubu a kaina sau biyu an gane ko wani yawa ne da dubu guda ne ba dubu biyu ba ne guda ce auni dinarin majhulin ko ko ce yana da dinare a gurina dinarin ko ba san ko wani iri bane da zuma na kadul bala to kudin nan garin dinarin nan garin shi za a kallafa mai ya biya wani ikhtalafa idan ya san dinaran garin akwai hawa hawa ne ba guda ba sau galibi to wanne ne ya yi yawa wanda aka yi samu da yawa shi za a fashi ya biya fa in ya kun in ya gan babu lazima musan ku to wanda ya ambata shi ba ya baya, ba nahu ba da akwai wanda ya rubuta nahu irin nawa musan ku haka yake ko eh. wala yaqbalu iqrarul marid liman yuttahamu alayhi ba a karba iqrarin mara lahiya ga wanda ake tuhuma soyayya tsakanin yana cikin rashin ya yake to ya yana da dubu kaza a kai na ba yarda mutum ana tuhuma akwai soyayya amma idan yana da wani ɗa wanda ba su shiri ba su shiri ba su gama ciki dan ka ne amma ba sa shiri ko ko yana da wani ɗan uwa wanda ba sa gama ciki ko ina kwana babu tsakaninsu to yana cikin rashin lahiya yace wani na da kaza a kai sai a yarda ba a tuhuma babu an san babu kauna tsakanin su gaskiya ne ya mace saboda Allah sai a ce yana tsoron Allah yana gudun kashe ta lahira da abin da bashi a kan wala yi ta rafa sahihan da ya yi huruci yana lahiya lumi bi itilali malin majanuna da ke halakar da dukiya wani sadda yake mahaukaci eh, ya yi hauka ya warke sai zai yana cikin hira ya ce kasan lokacin da muke cikin wannan harka duk abin da aka yi mutum ya sai a ce ita ce <laughs> ya eh, ce domin lokacin duk abin da muka yi an san cewa ita ce ka aiki wato haukar ki da gangan ni ko aikata abu kaza na sani don tun da ba abin da za a yi kun gane ko yana yaro ya yi ɓanna sai da ya girma ya ce lokacin da yake yaro ya yi abu kaza saboda ya san abin da yaro ya yi sai a ce yaran ta ce kun gane ko yawwa lalima sai biya sai a san shi biya wannan kayan da ya ɓata sai da yake mawakaci tun da ya gane da gangan ya yi a lokacin ba mawakaci ba ne tun da haka shi yana tunawa yana lahiya dan mai yawa duk abin da mahaukaci ya yi lokacin da yake hauka in ya warke zai tuna guda zai manta da su don mai yawa mahaukacin ya haukaci abin da ke za a ga suna dariya ko suna kuka yana ganin mutane na tafiya da kani ƙafafu zama su kai ɗan to wani zai yi tsoro ya ta kuka ya yi sauƙin magani wani kuma zai yi ta dariya yana ganin shi da yan bebe an gane kuma da yi baligan kamar inda ya yi mulki da irin wannan yana balagagge da itilaji fa biyan ke sagiran cewa ya halakar da wannan abin yana karamin yaro wannan bi ita rawa bi mu'ayyanin da ya yi furuci da wani abu ya ce, wani yana da abu kaza kaza a na fa an karan karo lambu." to shi wanda an kace yana da zai ce ƙarya ne sam halaba alaihi sai ya rantsi akan eh shi ce, wani na da kaza gare ni kai shi wancan ce a dan ni ban ban baka ajiya ba ba ne min ka yana to sai a kashi ya ranki karbi abin kuma ba wancan hmm. eh wa ma aqarra bi warithin lazima hu ma nafasa kul iqraru wanda ya murci da magadi ubansu ya mutu ya basu su biyu ko ɗaya ce an yi hukunci wani ma uban mu guda da shi to uban ya bar dubu shida an raba musu dubu uku uku yanzu tun da wancan bai amsa da ɗan uwansa bai yarda ba sai a cire dubu ɗaya a ba wannan wanda an ka ce uban su guda babu komai ga wancan tunda shi bai yarda ɗan uwansu ba ne walam yalgud nasbuhu dangantakar ta ba ta tabbata ba wa mira su babin sama bai tabbata ba wa in kana ne amma in sun zan su biyu ne kuma min ahli shahada dukkan sun balaga suna da hankali sun izo su ba da shaida kofi. kuma suka yarda cewa lalle wannan dan uwansu ne su guda an gane ku shahida da suka ba da shaida tabbata na zubu wa mirasu nan sai a karɓi dubu ɗaya ce a karɓi dubu ɗaya na haɗa ba dubu biyu kamar da kowa ya samu kuma ya zan ɗan gidansu dangantaka shi ta tabbata gado ne ya tabbata mun ƙari bayanin ikirari ba su nan an kwana na ya ɗinke yadon wani ya da yadon ɓacewa ya yi ya kan ɓace ba babin ƙwace ne muke yi ba tashi muna yi da za a bayyana da wannan shi wanda ya yi mulkin cewa wani kuma amma ban yi na ikirari ko yau za mu tashi a gane fasari na kyauta faslon an yi mafi kismani kyauta kashi biyu ne ma'arufin akwai kyauta ta alheri wato an yi ta ne domin Allah shi ba da lada haka tebul kawai tana inganta da cewa na bayar lokacin mudulkan tana cika da karɓa to idan mutum ya bayar aka karɓa kyauta ta inganta kuma ta cika Wai yi jimar kuma ana tilasta wanda ya ce ya bayar a kan shi bayar ɗin in ya riga ya ce ya bayar an ka samu shaida to hukuma za ta cirza ta shi ba da wannan abin da ya ce ya bayar bayan da za kalmar idan wanda an ka ba ya yi jinkiri wajen karɓa hatta mata har shi alwahibu kenan hawahibu ya mutu hau ablata ko uflita ko zan an mashi gwaje wato bashi ya yi ƙarfin abin da ya mallaka A zo an yi kaya ne za a kai da dakalar kyauta ta ɓaci idan shi wanda an ka ba bai karɓa ba an mai gidan da ya bashi ya mutu ko kuma an ka zo za a kai da kayan kayansa don a biya ba mutukan da ke kan fito wannan kyauta a wannan hali ba ya da mai ya to ya ce a bashi eh a yi mun ne kama yi su zo kama wala rujuwa ala fiha kuma ba ya da damar dawowa gare ta ya karba daga baya don annabi ya ce al'aid bihi baki kalqai in summa yakulu maya wato wanda ya koma ya karbi kyauta tai haka yake kamar kare da yayi amai ya koma ya canja amai ne haka ba a dawowa gare ta illa lil abwain sai dai in iyaye ne guda biyu uwa ko uba wannan su suna iya bayan sun baka ka ce sun amshi ma ya tagayyar muddin kyautar ba ba ta canza ba eh, au ya ta'allaka ha haqqun ko kuma haƙƙin wani bai rance ga ita ba idan ya san an ba shi kyauta sai ya biya sadaki kaga ta'allaka ha haqqun ko ko an ba shi gida ya ji ya caccanza kyawayen gidan da sauran abubuwa ya saki filasta da ganti nan ma kaga ta gayyara to nan uba ba zai iya amshiwa ba amma in bai kai wannan hali ba uba yana iya amshiwa. فلا ترجع الأمة على اليتيم Allah ba ta dawowa ta ɓace ma maraye abin da ta bashi idan uwa ta ba ɗan ta kyauta in uba na da zai tana iya amshewa amma in uba ya mutu kuma ɗan nan bai balaga ba to ba dama ita ma ta amshi wani abin ya mutu ma wa habal wani da yusuf kuma uba yana iya karɓa abin da ya ba ɗanai ƙarami kyauta wato uba in ya ba ɗanai wani abu to yana iya kuma na karɓa mai domin ko da wani ya bashi to ne zai karɓi to yana iya karɓi ya ce na ba wani abu za kuma na yi mai hauji wato na karɓa mai don in ajiye mana illa ma la ya tamayyazu sai da in abin da ba ya iya bambantuwa ne kamar kuɗi cikin kuɗaɗe ga bai ba iya gane kuɗi cikin kuɗaɗe yawa wannan bai da alu sai dai ya sanya shi ala yadi amina ta hannu wani mutum amintacce ya ɗebe kuɗin in masu yawa ne sun isa kasuwanci a buɗe wani shago a sa wani ya tsare ya ci gaba da jujjuya ma shi wannan yaro wata sihu bil musha'i kuma kyauta ta inganta a yi ta ga musha'i kamar gida ko gona wanda ba aunan ne ba a ce an ba wa ne wannan gona ko an ba wa ne hilin nan eh wal majhul kuma ta inganta a yi ta ga majhuli kamar ya ce na ba wa ne ba daga cikin bayina ko na ba shi nagge daga cikin sharuna ko na ba shi tunkiya daga cikin tumakina kaga ba a san kowace ce ba sai ya kamo Walgarari kuma ya halatta a yi kyauta da rodi kamar a ce cikin dabban na ambawa ne ko ko kuri wanda ya gudu nauyi kaza wanda ya gudu din na ambawa ne shi ko bawa wanda ya gudu ambawa ne shi ya iya inganta wasani kyauta ta biyu mu'awara ita ce kyautar musanya ya kalbai ita kyautar musanya haka take kamar ciniki ita ce hausa haka ce makaiwa ka ba mutum wani abu don ka samu wani abu ko kamar nashi naka wanda ka fashi ko fiye da shi shi ne kaiwa ita kamar ciniki ne in labin iwabi sai dai wajen abin da za a baka kai ma kai wahibu abin da za a baka ba yau sai yaron mahubu lahu shi wanda an ka ba kyauta za a ba shi zaɓi bai na isabatihi kimata ko dai ya ba shi kimata in an kawo mai yi masa kuɗi ya cire kuɗi ya ba shi aurar da ya ko mai da mai da kaya idan ya kawo maka kwandon zabi daga ƙauye sai ka kai kasuwa ka tambayi nawa ake sai da zabi ce to ana sai da naira hamsin arba'in da biyar hamsin da biyar tsadar su dai sittin to sai ka to ka diba waɗanka wanda ya kama naira sittin ka ce to wanga yana naira sittin wannan ka ce yana naira hamsin da biyar wanga ka ce yana naira hamsin wanga ka ce yana arba'in da biyar sai ka kyautar da kudin ka sai ka ɗauki wannan kudi ka ba shi kun yi cinikin zabi ka saye ka biya ko kuma ka ce mai mallan ɗauki zabbin nan ba ne da bukatar su ka ba shi zabbi ne ya kai mu bayan an saba ha idan ya zo zabbi ne ko wani zaɓo yana naira sittin-sittin sai ba shi naira arba'in-arba'in ga zabbin Kala hurmutu ya samu ya za a ce to alhaji zabbi na san haka na Eh, a cika min kuɗi ya samu ya dawo ko ya ce a bashi kayansa wai na ma idan sun ka saƙa bi kauni halin tawali cewa ya bashi ne don ya sakan ka masa wanda ya ce a ni ka bani ne don Allah ya biya ka to an ga samu saɓani tsakanin wahibu da mawuku da mu shi mawuku da mu ya ce ni kama ne don Allah shi ko wahibu ya ce eh akwai Allah ya fi amma ni na baka ne don in samu wani abu da hoto da shaharatul hali sai a tsaya a dubi shaida hali idan wani mutumin ƙauye ne talaka ya kawo zabbi wajen gidan alhaji an gane ko eh, wani mutumin ƙauye ne ya ɗauko in zabbi ne sallah ta yi kusa sai ya kawo ma wani babban alhaji cikin alhazan gari sai mu ce ba don Allah bane amma idan alhaji ne ya ɗauki riga ko wani abu kama da haka nan yabba wani talakan ƙauye to sai kuma daga baya ce yana neman ya bashi wani abu da sai mu ce a wannan kyauta she da hali ta nuna don Allah ka bayan. domin wannan ne zai iya baka ni yake da shi yauwa amma in mutumin kawai da ya kama alhaji yana yi waki na yana tsammanin za a bashi ko dan da haka na irin yari na mai abin da na naira ishirin ishirin ya tsayawa yaren gida ɗinki da haka sai mu ce ba don Allah ya bayan ne don ya samu wani abu ya da hali da yake da alura ya yake irin wannan tsakani a auku tsakanin wahibu da mawrubu na eh to ai kudin eh, yana mata hiya Tunda ka sai da ake sai da zafi ana saiwa daga hamsin zuwa sittin sai kai kuma an ka baka sai kai da sai kan sun kama arba'in arba'in kenan ai baka taya sani shi ne to ka jahilci abin kenan sai ka ce to idan mutum mai sani ba sai ce an ka ce mai ai ga yadda yake da an ce mata rujo wannan bai da wani ƙarin bayani ba da rujo ya ba da dama ka dawo ka ce baka yadda ba a a cika ba a muna son ta ai muna karatun ta jini ka gida za a zauna karatun da ba nan ba ne ka je wajen wani wuri ka yi tambaya irin wannan muna muna sadaka eh fasiyo a sadaqatu adiyatun lillahi wato sadaka baiwa ce kyauta ce wanda ake yin ta don Allah wasu a ingancin ta kan hibatu kamar kyauta ne wala rujua fiha babu dawowa gare ta da walidin wala gairi ga uba ko da wani uba kun ga wancan an ce uba na iya dawowa ya karbe amma bangaren sadaka babu dawowa eh saboda eh, hadisin ma'anin yazid da yazid ya ɗaya kuɗi ya aje masallaci kusa da ya bawa Allah yana ne in ya gama sallah ya ɗauka sai ma'anin ya bashi kuɗi ya turo da su gida ta ah, kai da aka yi ce a ah, to ka aje na ɗauko ki ko na Allah ba yau ba kai ni ka ba wacce na da bayo sai ko gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yazid ne haka ne yake sadaka kai ma an ne kake ne yake, ina so in ce ce to na kama da yake ne yi ba na kama aka ya ma an ba za ku magana an shi ba tunda dole ka bayan to ma an ya kauka kuma ta yi tunda ba zakka ba ce kada ka ci an gane ko eh saboda ka ba wanda zai sadaka ya amshi wala yan da zai wani mutum da zai da ha shi wanda an ka ba sadakanta wanda ya sadaka da ita ba zai yi amfani da ita ba eh dan al'aibu wala yin tabiya ko da zai koyi ta ba eh can sai na umar da zai radiyallahu hannu yana cewa ya ba wani mutum doki don ya hawa bayan yaki ya bari doki ya lalace sai ya yi doki yana tsammanin za a kai dan da arha amma har tafiya dan bai annabi annabi ya ce la talkari yi ya da kan gudu rani kar ka sayi ko da ya bar zama dai annabi guda kar ka sayi sannan annabi ya ce al'aidu ni talqati talqai kalkan bi yaki uzumma yaqulu qai'a ɗaya. kar ka yarda ka sayi shi ko kwalo yanzu wanda yake koma ma sadaka sai haka yake kamar kare da ka amai da koma ya canji ya canji amai ne da zai da haka ba a koma abin nan ko da an kai da kasuwa ba ka sai zai ila da rujo da hamirasa amma saɓanin in ta dawo gari kamar ka ba babanka sadaka ko ka ba ɗan ka ko eh, ɗanka sai ɗan nan ya mutu ba da mai gado sai kai to in ka raba gado wannan sadakar da ta dawo wajen ka babu kuɗi eh don yanzu ba sadaka ba ce gado ne ka yi ba sadaka ce ka karɓa hmm. wani ta yi ta sadar da jami'i mali kuma wanda Allah ya yi tunda kake garau kana iya kana da dama duk duke ka ba kwashe kai sadaka da tsoron da Allah ba an yi bazaranci ba ne ba kuma abin nan ba ne ikirari ba ne eh ya halatta an gane ko wa an yi kusa ba da auladi kuma yana iya ware wasu daga cikin biyanar ya ba su Eh, wal aula al musawa amma abin da yi maimakon haka nan to ya daidaita su ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kana son ɗiyan su zama masu biyayya gare ka daidai daidai to ka bambanta su wajen ba su kyauta eh. wala ya abu wala ya tasaddaru illa rashidun ba wanda ka kyauta ba wanda ka yin sadaka sai mutum rashidi wato wanda an yarda rashidi ne wannan ba rashidi na addini ba rashidi wanda muka wa magana can baya na hankali eh wa'illa in ko ba rashidi ba ne kamar sahuhu ne ko abin nan mm, yake suna mahaukaci ko kuma yaro wanda bai kai rashidi ba fala ba ta yi ba wala ya haɗu ba mai kyauta ayyuka sadaka ko ya sadaka illa a halatta illa a halatta barre sai mutanen da sun ka isa su yi alheri halatta barre wanda suka isa yin alheri yau ma su waɗannan alu tabarru'i in mutum zai yi su istihati yana cikin lahiya min ra'atul mali ana yin ne kadiba daga kan dukiya ba lissahi ka baya. ba a ta daga sulus wa bil maradi sulus amma in mutum ya kwanta yana cikin ciwo ne to in zai yi kyauta ko zai yi sadaka to zai iya ta dukiya sai ya kasa kashi uku duk abin da zai yi na kyauta ko na sadaka kashe hita daga kashe ɗaya cikin uku ɗin nan in ya yi abin da ya wuce na magara na da damar ce ba su yadda ba na cikin gidan na hanka ce, ba zai ce a'a ba na ga tukunya tana baka da nama ba an ka ce a barira ce an ka bashi sadaka e ce e haka ne barira sadaka ce gare mu ko gare mu ɗibiya ce don kina cin namu muna cin nata na sadaka da na hadiya ce to Allah ya sa a gane ne wani abai an gane na shi da ba gane ba kuma shi ke dawa dama ta cin mu kafu wanne ne a halin tabarra kusan ta yi ta ɗai shi sa wannan bai saba eh shi ya sa bai saba don abu ɗaya ne rashidi eh don akwai kakamar mace to tana tabarru'at amma min sulusi hali abin da yasa shi wannan malami ya ƙara wada zai yazo da cewa fiski hati na ra'asul mali shi yasa malami ya ƙara wa wannan idan ita mace ko tana lahiya lumi ba ta yin kyauta da dukiyar ta gaba da gure ba ta da lumi amma in mata aure ce min sulusi ba tabarru'atul mar'ati ba a azauja تبرعات الزوجة ما تبرعات المرأة ما ايوه تبرعات الزوجة ايه اكون ساعة كيف بمبنتي اذا كان زوجة هذا مرأة ايه كل امرأة زوجة إيه، كل امرأة إيه، كل كل امرأة إيه، كل زوجة امرأة وليس كل امرأة زوجة ما أول زوجة زوجة wadda ba ta da aure mace mun gane ko ko wace mata aure mace ce amma ba ko wace mace amma ta aure ba faslin al'umra abinda ake ce ma rayarwa hizatu sukuna muddata umrin mawdu wato bayar da kyautar wurin zama tsawon rayuwa wanda an ka ba shi ake ce ma wani to ga gida nan ka zamna tsawon rayuwa ka kakkabe a ran sun koko. ka zo ka shiga ga gida nan ka tare ciki har awa rayuwarka ba ni sun ko kwabo shi ake ce ma'unka ainihin kasa idan muddar da an ka ɗiba shi ne wanda yake zane gidan ya mutu adar limaliki ha sai gidan ya dawo ga mai shi an warisi ko kuma ga magaji ne in ya mutu in shi mai gidan ya riga mutuwa kanin wanda yake zaune gidan ya mutu to yadda mai gidan wanda a cikin gidan ya mutu sai a ba magada su raba gado illa an yi amirahu wa aqibahu sai fa in ya rayar da shi da aqibu shi. iyansa da aqibu wato kamar jikokinsa fatan tabbi ilan kirabihin to sai ta miƙe har su ƙare har ya zama guri babu sauran wani ɗan ɗa namiji na shi wal ihdamu kan umra shi ma ihdam kamar ka ce wani in eh, ya bawa ya maka aiki <laughs> tsawon rayuwarka shi ma kamar umra ne kamar mutum ne ba ya da bawa to ga shi nan ya kula da hidimar gidanka har ka Allah ya karbi ranka to shi ma kamar wancan ne ran da gidan wanda aka wa hidima ya mutu sai bawa ya dawo gidan mace, ko ya dawo ga hannun magada wa halin nan qatu alaihi aw ala sayyidi riwayata ni to idan an ka baka bawa shi ma hidima shin kai za ka bashi tuwo shi ma aiki ko ko a mai gida ne zai dinka ci da shi shi ko zo gidanka ya maka aiki riwayata ni riwayoyi faslun warruquba ay yatarqaba kullum mauta sahibihi bi yaquda darahu wa hiya batila abinda arruquba shine an yatarqaba kullum kowanne daga cikin abokai biyu ya jira mauta sahibihi mutuwar abokin zamansa da yaquda da ya karbi gidansa wani ba ta tace wani yanzu da gidana da gidanka sun zama mallaka guda idan ni na mutu ka tattara gidajen duka riki idan kai kan mutu in tattara gidajen duka riki da halatta ba ko kuma an ba su hukusi da shi da shi ba mallaka gida ba an ba su hukusi da shi da shi gidan hukusi ne aka ba su shi na rike da rabi wancan na rike da rabi zai ci to in nan mutu rabo na sai ka rike da naka idan kai kan mutu da naka rabo na wannan hukusi da nau'in riki, shi ma halatta ba duk zai tare su guda na inda aka ce kamar mutum ya abin nan ya ba da wani taimako ga wani kamar ya da abin nan eh yanzu ga shi yadda su shi kamar irin yan uwa eh kamar dan dan uwan mutum haka ya shi wani na gaba kayan zaura kuma da kai ya rika kayan ka eh ya halatta eh ya halatta amma ba irin wancan wannan bawa eh. mallaka eh Eh, kamar mallaka abin da mutum ya mallaka don mutum bai mallaki ɗansa ba eh, amma ya halatta ya taimake shi wannan halatan ana yi kuma yana yiwa kai ka taimake shi eh, kai mara ɗaɗin ka taimaki mai ɗa kamar kana da ɗan uwa yana da yara da yawa kuma kila da ruwan makaranta da abinci da sauran ku kake to wani cikin yaran na kawo biyu in yi tarbiyyar su inda nake in sa su makaranta kuma in ɗauki rayuwar gudanar da abubuwan eh, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam